Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo a wannan shiri na YouTube for Creators. Insha Allah yau bayanin mu zai kasance akan yanda za na bibiyar channel ɗinka bayan ka buɗe channel, ka mallaki channel, ka jona komai na Google AdSense, an fara sama dukkan abin da ya dace, ka fara ɗora bidiyoyi, to kana da buƙatar kana ganin comments, kana reply saboda kai ma yanzu kana da masoya, kana da mabiya. dole kana bibiyar su kana jin me suke faɗa game da bidiyon ka wajen godiya ka gode wajen jin daɗi ka ji daɗi wajen addu'a ka yi addu'a sannan wajen murna ka yi murna sannan wajen gyara ka gyara sannan kana da buƙatar ka gani ta ina ne aka fi samun ziyara a YouTube channel ɗinka domin ka ƙara bunƙasawa misali za ka gano cewa ta Facebook aka fi shiga ko ta Google idan ta Facebook ne ka ga duk bidiyon da kai ya kamata a ce ka je ka yi share ɗinsa a Facebook in ta WhatsApp ne sai ka je ka yi share ɗinsa a WhatsApp sannan ka gano wanne ƙasashe ne suka fi kallon bidiyoyinka idan misali ƙasashen da suka fi kallon bidiyoyina ƙasashe ne na kaza da haka kaga dole ina amfani da irin kalar hausar wajen da kuma irin bidiyoyin da ake buƙata a wajen misali yanzu ni in ɗauka ina wata ƙasa ina zaune sai in je ina bidiyo a kan ƙasar kuma ga 'yan Najeriya sun fi kallon bidiyo na kaga idan na gano cewa 'yan Najeriya ne suka fi kallon bidiyo na dole duk bidiyoyina su ta'allaka da 'yan Najeriya sannan in gano wanne shekaru ne wa'inne 'yan shekaru ne suke kallon bidiyo na misali idan na duba 'yan shekara sha biyar zuwa ashirin ne suka fi kallon bidiyo na da haka dole bidiyoyi na ya kasance waɗanda za su biya buƙatar matasa 'yan shekara sha biyar zuwa shekara ashirin ba zai yi ina bidiyo na irin 'yan shekara sittin ko 'yan shekara sha uku ba kuma na san cewa 'yan shekara ashirin ne suke kallon bidiyoyi na ko kuma idan mata ne suke kallon bidiyoyi na ko maza to duk ta yanda za ka gane waɗannan abubuwan domin ka san wani kalar bidiyo za ka na yi a yau idan ka bi mu daki-daki za ka fahimta ka gano yadda za na bibiyar channel ɗinka da komai da komai cikin sauƙi. Yau insha Allahu bidiyon mu zai bayani ne akan wani application mai matuƙar muhimmanci wanda duk wani wanda ya mallaki YouTube channel ya kamata a ce ya mallaki wannan application ne, Idan kana so ka samu wannan application ɗin ka shiga Google Play za ka rubuta YouTube Studio. masu iphone za su shiga a store dinsu za su rubuta youtube studio wannan application da kuke gani kamar haka gashi nan yt abbreviation na youtube studio ya bayyana wannan da shine za ka samu dukkan bayanai da za ka na controlling din channel din karshe misali mu shiga application ɗin mu ga abin da yake yi da fara bayan wannan application din ya bude kamar yadda kuke gani abu na farko zai fara bayyana ma wannan 'yar alama gashi nan kamar layi layi guda uku idan ka danna ta za ka ga zaɓuɓɓuka da yawa da yawa a ciki wannan zaɓuɓɓukan duka za mu ɗan yi bayanin su a takaice abu na biyu za ka ga sunan channel ɗinka a gefe za ka ga adadin subscribers ɗin da kake da su kamar gashi nan mun sunan channel ɗinmu mubaraki tv sannan ga subscribers ɗin da muke da su a nan wajen za ka ga analysis a nan ƙasa za ka ga short ɗin bidiyoyinka kamar yadda kuke gani haka to duk abin da kake so ka gani za ka zo nan misali za ka danna wannan 'yan alamun da muka nuna bayan ka danna su misali mu ɗauki zaɓi na farko videos idan ka shiga videos idan ka shiga videos zai kawo ma dukkan bidiyoyinka ga su nan da ka ɗora a youtube channel ɗinka tun daga farko har ƙarshe to duk bidiyon da kake so ka je kansa za ka je kansa misali mu ɗauki wannan bidiyon bayan ka je kansa za ka danna kansa kamar haka bayan ka danna gashi nan zai buɗe ma kamar haka yadda kuke gani bayan ya buɗe ma nan za ka zo ka danna wannan gun da aka rubuta biyu mo din nan gashi nan bayan ka danna duk wasu bayanai da ya kamata ka sani akan bidiyon gashi nan za ka san su kamar haka zaɓi na biyu shine playlist idan a channel ɗinka akwai playlist a nan zai bayyana ma duk playlist ɗinka don haka za ka ga duk bayanan da kuke gani kamar yanzu gashi nan ina da playlist wanda aka rubuta mar koyon kwamfuta gashi nan a ƙasa za ku gashi nan an buɗe shi sau 252 sannan kuma bidiyoyin da suke cikinsa goma sha takwas to don haka duk dai za ku iya duba bayanai na playlist ɗinku abu na gaba comments idan ka shiga comment gashi nan za su na rubuta ma comment ɗin da mutum ya yi a kasan bidiyon da yi ba dole sai bidiyon da ka ɗora ba kamar yadda kuke gani wannan bidiyon mu ne yadda za ka gano wayar android ɗinka da ta ɓata gashi nan za ku ga ga wani ya yi comment ga wani bidiyon mu ne yadda za ka gano wanda ya ziyarci shafin ka na facebook ga comment nan sannan ga bidiyon mu nan na yanda zaka gano wanda ya sa ciwar android ɗinka ga comment nan haka dai duka bidiyoyi duk wani comment da ake ma kawai idan like zaka yi sai kai wa comment din like in dislike ne in comment ne gashi nan duka abin da kake so kawai zaka yi a nan baki daya zaka gani na comment idan muka tafi gaba zaka zo gun abin da ya shafi analysis wanda shine bangare mai matukar muhimmanci in ka shiga analysis da farko zai nuna ma real time views ma'ana last kwana biyu 48 hours kenan last kwana biyu mun samu biyu dubu ɗaya da ɗari biyu a wannan channel ɗin last kwana biyu da suka wuce sannan zai nuna ma irin biyu ɗin da aka yi wa bidiyoyinka a nan wajen nan wajen kuma zai nuna ma adadin mintunan da aka kalla a kwana 28 da suka wuce last kwana 28 da suka wuce an kalli bidiyo misali a wannan channel ɗin na adadin minti 34,307 sannan ga adadin biyu an samu biyu dubu goma sha da sauran abubuwa makamantan haka za ka ga last 28 videos da sauran abubuwa makamantan haka da kana samun kuɗi misali da an fara biyan ka kuɗi kamar yadda kuka gani gashi na rubuta your estimated revenue misali a wannan kwana 28 din mintunan nan da aka kalla dala nawa ka samu anan za su rubuta ma to amma wannan YouTube channel din kamar yadda muka faɗa muku tunda bata cika bata kammala cika wayannan sharaɗan ba da haka yanzu ba a fara biyan ta ba shi yasa kaga an rubuta 0.0 shi yasa kaga an rubuta 0.00 abu na gaba a nan zai nuna ma karin subscribers ɗin da aka samu a kwana 28 da suka wuce an samu ƙarin subscribers 583 a nan gaba za ka ga wayanda suka kalli bidiyoyinka da adadin dislike da like da sauran haka zaka zo wannan a bangaren da ya shafi overview kenan idan muka zo bangaren da ya shafi revenue yanzu ba za mu yi bayani a kansa ba saboda ba a fara biyan YouTube din channel din saboda saboda ba a fara biyan channel din kuɗi ba don haka yanzu ko da mun yi bayani mutane ba za su gane sosai ba amma a gaba insha Allah za mu yi bayani sai discovery a discovery ne za ka na ganin duka abubuwan da ya shafi irin bidiyoyinka da YouTube ya fi nuna kamar yadda muka gani suggested video a nan za ka fahimci a discovery ne za ka fahimci nau'in ziyarar da kake samu kuma daga ina ziyarar ka take zuwa misali gashi nan za ku ga kaso tara na bidiyon da ake kallo a channel ɗinmu na suggested video ne ma'ana idan mutum yana kallon bidiyo a YouTube za su kawo mar bidiyon har ya kalla gashi nan za ga ta ina ta ina mutane suka fi shigowa su kalli bidiyon mu kamar yadda kuke gani an fi shigowa ta facebook daga facebook sai whatsapp sai google sai gashi nan dai da sauran abubuwa makamantan haka gashi nan kamar yadda kuke gani nan da sauran bayani da sauran abubuwa makamantan haka sai mu zo gun audience audience za ka ga misali zaɓi na farko gender maza da mata kuna gani kaso 88 na cikin wannan channel din maza ne suke kallon bidiyoyin mu sai kuma kaso 11 mata abu na gaba sai shekaru wayanda suke kallon bidiyon mu akwai daga yan shekaru 28 zuwa shekaru 24 sai kuma yan shekaru 25 zuwa shekara 34 sai kuma yan shekara 35 zuwa shekara 44 wayannan wayanda suke kallon bidiyon mu kenan a nan ƙasa in ka zo za ka ga irin ƙasashen da suke kallon bidiyon mu idan ka danna kansa haka za ga ga sunan Najeriya, Libya, Saudi Arabia, Niger, Algeria, Cote d'Ivoire, Sudan, Italy, Cameroon, Germany, Dubai, America, Faransa, Gabon, Benin, Egypt, Senegal da sauran kasashe. To duk wayannan kasashen suna kallon YouTube channel ɗinmu. To wannan zai baka dama ka gano duk abin da yake faruwa a cikin YouTube channel ɗinka. Sai zaɓi na gaba shine gashi nan za ga wayanda suke kallon bidiyonmu da subtitle da ba sa. to da ke majority wanda suke kallon bidiyon mu hausawa ne da haka suna kallon sa ba subtitle saboda suna fahimtar maganar mu to da a ce wa'anda suke kalla ba ba sa fahimtar maganar mu za su na sa subtitle sai suna kalla da turanci wannan shine a takaice wannan shine karshen bidiyon mu wassalamu alaikum